Bayan zamanai da yawa, sai zuriyar Ibrahim suka ci gaba da tafiya cikin rishin biyayya ga Allah. Mutane na kewaye da su kuwa suka har musu da yaƙi. Sai zuriyar Ibrahim suka warwatsu cikin dukan duniya, amma Allah ya yi magana da annabawa? Ga annabi Ishaya kuma sai Allah ya ci. budurwa za ta yi ciki, za ta haifi ɗa, za a sa masa suna Emmanuel. Sai Allah ya ce ga wannan ɗan kuma, Ruhun Allah yana bisa kaina, ya aike ni domin in shaida bishara ga talakawa, in kawo ƙarfafawa ga masu kariyar zuciya, in shaida bishara ga ɗauraru, Allah ya ce, Za a kashe shi, zai sha wuya ƙwarai, za a ƙi za a tsananta mishi, zai mutu, mutuwarsa kuwa ita ce za ta kawo ceto ga dukkan duniya daga zunubansu, mutuwarsa kuma ita ce za ta kawo ceto ga duniya duka daga rashin biyayyarsu. Tun daga wannan lokaci ne dukkan mutanen duniya suka sa ido ga zuwan mai ceton nan.